يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا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 فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu kan darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul baqara karatunmu na baya mun kwana a ƙarshen aya ta ashirin. bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a game da sha'anin maraya yadda za a kula da maraya wa ka anil yatama Allah ce suna tambayanka game da sha'anin marayu yaya za su zauna da su yaya mu'amalar su za ta kasance da marayu Allah ya ce kul islahu lahum khair kyautata wa marayu Allah ce shi ne mafi alkhairi a rayuwar mutane inda za a ce ga mutane an tara su me za ku yi mafi alkhairi a rayuwarku Allah ce ku kyautata wa marayu ɗaya ne daga cikin hakkoki na al'umma sashinsu kan sashi duk al'ummar da ta bar marayunta suka tozarta to al'ummar kuma ba za ta zauna lafiya ba duk al'ummar da ta bar marayun da ke cikinta suka tozarta to al'ummar ba ta zama lafiya kyautatawa marayu kyautatawa ne wa kai in ka kyautata ma wadda aka mutu aka bar su a matsayin marayu ka kyautatawa kanka ne kai ma watakil ba rana ɗaya za ka haɗu da 'ya'yanka duk mutu rana ɗaya ba eh, wataƙila akwai wadda za ka mutu ka bar shi a bayanka me zai faru a cikin rayuwa wannan kuma sai abin da ya zo to amma matukar za ka taimaki waɗanda suke gaba gare ka allah kuma ya yi alkawarin kai kuma zai taimaki naka dukiya da iyaye ke bari ma 'ya'yansu ƙaddara da iyaye ke bari ma 'ya'yansu duk wani tanadi da tattali da iyaye ke yi ma 'ya'yansu domin amfanin rayuwa yan uwa wallahi babu abin da 'ya'ya suka fi mora a wajen uba kamar kirkin ubansu ba abin da ɗanka a duniya zai mora naka wadda ya fi moro-moro a ciki kamar kai ka zama mutumin kirki duk abin da ka yi tanadi ma 'ya'yanka wallahi ba abu mafi amfani a kansu gare su kamar kai din ka zama mutumin kirki ne ka zama mutumin kirki amfaninsa akan zurriyarka ya fi duk abin da zaka tara musu na dukiya eh Allah ya bada labarin annabi Musa da annabi Khidir a cikin suratul kafi Allah ya tura annabi Musa ya yi karatu a wajen Khidir magana mafi rinjaye Khidir ma annabi ne daga cikin annabawan Allah to tafiya sai ta haɗa su abubuwa da yawa kidir yake yi wadda annabi musa bai fahimce su ba wadda sai daga ƙarshen tafiyar kidir ya ma annabi musa dukkan bayanan abin da ya faru to akwai wata alkariya da suka shiga suka nemi a ba su masauki aka hana su suka nemi abincin da za su ci aka hana su to kuma a cikin alkariyar suna tafiya sai suka ga wata katanga ta karye za ta faɗi kidir sai ya ce da annabi musa ka zo mu kama katangar nan mu gyara ta sai suka gyara katanga aka tsaye da ita aka daidaita ta annabi musa sai ga to mutanen da an nemi su ba da masauki abinci da za a ci sun hana Ga shi kuma an musu wani aikin kodago duk da bai san na waye ba sai ya ce ma annabi kidir ni fa ina ganin da da su biya mu ladan aikin mu nan da fa ne. Kidir ya ce to tafiya dai ba za ta iya yiwuwa da kai ba tunda tambayoyinka suna da yawa amma bari na baka labarin duk abin da ka gani wadda ka yi ta tambayan sunan ɗaya bayan ɗaya annabi kidir sai ya gaya ma annabi musa abu kaza ga dalilinsa abu kaza ga dalilinsa da ya zo kan maganan gyara katangar nan sai ya ce mishi wa ammal jidaru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم عليه صبرا يتي da annabi Musa alaihi salatu wassalam wa ammal jidaru yace amma katangar nan da muka gyara ta muka daidaita ta muka tsaye da ita Fakana kana li gulamaini fil madinati katangar ta waɗansu yara ne marayu guda biyu a cikin wannan alƙarya ubansu ya mutu ya basu suna marayu yana rayuwa da 'ya'yansa lokacin da jinya ya ci ƙarfinsa sai ya tattara dukkan dukiyarsa sai ya je ya tone ƙasan katangar gidansa sai ya bisne wannan dukiyar duka sai ya ce allah ganin 'ya'yana ƙanana ba su fahimci rayuwa ba duk lokacin da suka mallaki hankalinsu allah ka musu ilhamin yadda da su iya cire dukiyarsu domin su amfana wannan bawan allah sai ya kwanta ya mutu to wannan katangan ne shekaru suka ci ƙarfinta za ta karye ta faɗi ta yadda inda an barta ta faɗi jama'a da su zo su yi warwason dukiyan yara sai Allah ya turo waɗannan annabawa su zo su gyara ma waɗannan yara katanga ba fa malamai aka sa su yi kodagon ba su annabi Musa ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusu su suka gyara katanga ba mutanen anguwa Allah ya ce su gyara ba malamai aka ce su gyara ba annabawa aka ce su gyara katangar yaran wa ammal jidaru ya ce amma wannan katangan fakana li gulamai ne filmadinati katanga ce ta waɗansu marayu guda biyu a cikin wannan alƙarya wa kana ta hata hukan zullahuma a ƙasar katangan akwai dukiyar su marayu wa kana abuhuma saliha babansu mutumin kirki ne fa'ara da rabbuka an ya buluga a shudda kuma to ubangijinka na nufin idan yaran sun kosa sun mallaki hankalinsu wa ya kan zahuma sai su zo su cire dukiyarsu da aka bisne musu jama'a mun ji me yasa ba a barkatan ganta ta faɗi ba ce a fa'ara da rabbuka an ya buluga a shudda kuma Allah na so ne katangar ta ci gaba da tsayuwa tana rufe da wannan kuɗin yaran har sai sun girma har sai sun ƙosa sun mallaki hankalinsu Allah zai kada katangan su kwashe dukiyarsu kamar wani ne ya ce to Allah yaran nan me suka yi tun da an ce marayu ne kaga ba su ma balaga ba balle su yi wani aiki da ra'a ce sun samu matsayi a gun Allah yaran nan Allah me suka yi Allah ya ce wa kana abuhuma salihan Allah ya ce babansu mutumin kirki ubansu salihi kun ji dalilin da yasa aka musu wannan kodagon wa kana abuhuma salihan Allah ya ce saboda mahaifinsu salihi ne mutumin kirki ne to kirkin ubansu da ya mutu a kai wannan shi ya kai ma yau annabawa ma suke musu kodago domin su samu ingantacciyar rayuwa idan ka kyautata Allah zai kyautata maka in ka kyautata Allah zai kyautata maka to Allah ya ce kyautatawa marayu shine ɗai mafita kyautatawa marayu alkhairi ne a rayuwar mutane kar ku bar marayun da ke tsakaninku su walakanta haka yau al'ummar mu take rayuwa mutum ne ana tare da shi dare da rana da shi ake sallah dare da rana da shi ake karatu daga ran da ya faɗi ya mutu inda za ka tara 'yan majalisinsu a tambayi ɗaya a ce mishi kasan inda 'ya'yan wane suke yana da wahala ka samu ɗaya da zai amsa ya san inda yaran suke mm. yaya suke karatunsu bai sani ba mm. yaya suke rayuwa bai sani ba to da haka al'ummar za ta rayu mm. sai lokacin sallah ya yi tukunna a ce za a ɗinka musu riga yanzu karatu yake bukata ko kuma rigan da zai saka karatu yake bukata yi Allah ya sa mu dace abinda muke karantawa Allah ya sa ya amfani mu Allah ya datar da mu yau za mu tashi a farkon ayata 221 to sai Allah ya ce wala don kihul shirka ta hatta yi umin wala amatun mu'minatun khairun min mushirika ti walau a ajabatkun wala don kihul mushirika na hatta yi uminu ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعذبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس allah لعلهم sarki الله wala tanki يتي mushrikati hatta المشركات حتى allah ya ce ku waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya ce kar ku sake ku auri mata mushrikai Allah ya ce har sai sun yi imani da Allah sai sun musulunta sun karɓi kalmar tauhidi sun tsaya akan doron tauhidi Allah ya ce kafin ku aure su in kwa muna ji wala tankihul mushrikati hatta yu'minna Allah ya ce kar ku sake ku auri mata mushrikai Allah ya ce har sai sun yi imani da Allah wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a ajabatkum Allah ya ce wallahi ku auri baiwa mu'mina shine mafi alkhairi gare ku min mushrikatin akan ku auri mace mushruka kafira walau a ajabatkum Allah ce koda ta ƙayatar da ku duk abin da kuke bukata na wani quality abin mace tana da shi Allah ce kar aure ta wal'amatun mu'minatun Allah ya ce wallahi baiwa mu'mina ka auri baiwa mu'mina khairun min mushrikatin Allah ya ce shine mafi alkhairi akan auren mushrika walau a ajabatkum ko da duk abin da kuke bukata na ƙayatarwa Allah ce wannan mushrikan ta kayatar da ku walau a ajabatkum ko da diri da zubin da take da shi ya maka walau a ajabatkum ko da dukiyanta ya dau hankalinka walau a ajabatkum ko da matsayin iyayenta ya dau hankalinka walau a ajabatkum ko da basira da take da shi ya kai ya kawo wajen daukan hankalinka Allah ce kar ku aure mushrika jama'a mun fahimta duk wanda yamma Allah tarayya cikin rububiya ko cikin uluhiya ko al'asma'u wa sifat ya ɗauki wani haƙƙi da Allah yake ɓanta da shi ya jingina ma kansa ko ya jingina ma waninsa to wannan mutum ya zama mushiriki Allah ya ce kar ku yadda ku auri mata mushirikai ku auri baiwa mu'mina shine mafi alkhairi gare ku Allah ya ce akan auren mushirika duk yadda mushirikan ta ƙayatar da ku sai Allah ya ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu Allah ya ce kuma kar ku sake ku aurar da 'ya'yanku wa mushrikai maza Allah ya ce su ma sai sun yi imani da Allah kar ka dauki yarka ka ba wa mushriki kar ka dauki yarka ka ba ma kafiri kar ki yarda ki aure mushriki kar ki yarda ki aure kafiri Allah ya ce wala tunkihul mushrikina kar ku aurar da aure wa mushrikai maza hatta yu'minu Allah ya ce har sai sun yi imani da Allah wala abdum mu'minun kairun min mushrikin walau a'jabakum Allah ya ce wallahi bawa mu'mini a ce bawa ne kuma mu'mini ne Allah ya ce shine mafi alkhairi akan ku ba da aure wa mushriki walau a'jabakum ko da mushrikin ya ƙayatar da ku duk abin da kuke bukata a rayuwa mushirikin na da shi Allah ya ce a'a ku nemi bawa bawa kun ga Allah sai ke kutancin da bawa domin auren baiwa yana da haɗari yana da haɗari ‘ya'yan da za ka haifa da ita da su tashi ne bayi ne bayin wani ne bayin wadda ka auri baiwarsa ce to amma da dai a ce ka auri mushirka Allah ya ce to ka auri baiwar shine mafi alkhairi da Allah ya zo yake magana a suratul nisa'i game da maganan auratayya yake cewa wa man lam yastati minkum qawlan an yanki hal musanati mu'minati fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum al mu'minat an yanki hal mu'minati fa mimma malakat aymanukum min al mu'minat والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم الله يتشين ومن لم يستطيع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات الله يتشين دوا دبايد وداتا ba shi da ƙarfi ta yadda zai iya auren ya mumina ya musulma bayi da wadata da zai iya aurenta Allah sai ce to ba komai fa mimma malakat aymanikum min fatayatikum almu'minat to sai ya aura daga abin da damar ku ta mallaka na yan mata musulmai muminai sai ya duba wata kuyanga daga cikin musulmai sai ya aura saboda yanzu bayi da wadatar da zai iya auren ya bayan duka Allah ya gama bayani a game da maganan auren sai ya ce fa zalika liman khashiyal anata minku. wannan hukuncin fa mun ba da shi ne ma wadda ya samu kunci da damuwa na karya fada cikin zina in bai yi auren ba dole ba zai iya kare kansa daga fadawa cikin zina ba Allah ya ce to shine fa muka ce mishi ya aura daga kuyanga mu'mina in bai zai iya auren ya ba amma duk da haka Allah ya ce wa an tasbiru khairul lakum Allah ya ce ku yi ta zama da gwaurantakan shine mafi alkhairi akan ku auri baiwa don bayi da ku aifa jama'a mun fahimta to wannan baiwa fa da Allah ke cewa a yi haƙuri a kame kar a aure ta a ci gaba da zama haka ɗin Allah ya ce to yanzu ka aure ta ya fi alkhairi akan ka auri mushrika Yan kwa muna fahimta Allah ya ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu Allah ya ce kar ku aurar wa mushrikai Allah ya ce har sai sun yi imani da Allah sun tuba sun karbi kalmar shahada sun tsaya akan tauhidi Allah ya ce to sai ku aurar musu wala abdun mu'minun Allah ya ce wallahi bawa mu'mini a ce wannan bawa ne amma musulmi ne ya yi imani da Allah khairun min mushrikin to ya fi alkhairi a kan ka ba da ‘yarka ko ‘yar uwarka wa mushiriki walau a ajabakun ko da mushirikin ya ƙayatas da ku in ji Allah me dalili Allah ya ce ula'ika ya da'una ilannar domin su kafirai mushirikai Allah ce suna kira ne zuwa ga wuta wuta zai kai ta kafiri bai iya driving ba duk wadda ya ɗauka wuta zai kai shi ula'ika da una ilanna Allah yace domin suna kira ne zuwa ga wuta halakar da su da halakar da su da ba da su iya kai su zuwa ga tudun mun tsira ba kafiri zai iya jagorancin da zai tseratar da fasinjansa ne? can kwanakin bayan mun yi darasi na musamman muka mishi take da ku guji auren sha'awa idan an tashi aure manufa ta farko da ake kallo shine nagartan wadda da a aura ba kala ake kallo a yi aure nagarta ake duba. yana daga hakkin ɗanka a kanka hakkin ɗanka ne a kanka dole uwarsa ta zama mutumiyar kirki ce yana daga hakkin ɗanki a kanki dole ubansa ya zama mutumin kirki ne kar ki je ki ɗauko wani shashashen anguwa ya zama shine uban 'ya'yanki kar ka je ka ɗauko wata daƙiƙiyar anguwa ta zama uwar 'ya'yanka haka ne yana daga hakkin 'ya'yanka a kanka uwar da za ta haife su ta zama uwa ce uwa ce nagartacciya yana daga hakkin 'ya'yanki a kanki uba ya zama mutumin kirki nagarta kuma ta farko da ake fara kallowa ake fara kallo a wajen aure shine addini yadda ko a duniya ba a ji daɗi ba a tsallake in an je lahira idan an dawo duniya kuma abin da ake fara kallo kirkinsa da kyawawan ɗabi'unsa idan takun mantar zaune dinahu wa hulukahu fa zawiju kwaliti na farko da ake nema a gummace addini duk daren daɗewa da ku mutu duk yadda aka yi soyayya soyayyan za ta zo ƙarshe abu na farko da ake kallo a wajen miji shine addininsa duk yadda kuka yi soyayya akwai randa soyayyar za ta tike ku koma zuwa ga Allah to ki samu mijin da zai miki jagoranci zuwa ga rahamar Allah saboda ka aure ba abin wasa ba ne? abu ne da ake tsayawa a kula me da ayi me ya kamata a yi nagarta shine abu na farko da ake bukata nagarta ta addini nagarta a rayuwa idan an samu wannan an samu miji duk abin da aka rasa ba zai hana a ci nasara ba amma idan aka rasa nagartarsa a duniya aka rasa nagartarsa ta lahira to babu yadda za a yi a ci nasara da wannan mijin ko a ci nasara da wannan matan Allah a cikin alkur'ani yake cewa wal baladu tayyibu ya nabatuhu bi idni rabbih nabatuhu bi idni rabbih والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نفصل الآيات لقوم يشكرون الله يتي والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه الله يتي كسا نغرتتير كسا والبلد الطيب غونا ingantacciyar gona walbaladu tsayibu gari nagartaccen gari walbaladu tsayibu mutum nagartaccen mutum ya kuruju na batuhu bi izini rabbihi ai ya kuruju na batuhu hasanan tayyiban bi izini rabbihi duk abin da zai tsiro a jikinsa nagartacce yake tsirowa wallazi habusa amma wadda ya gurbata la ya kuruju illa nakidan ba abin da zai fito a jikin shi sai gurbatacce nagartaccen abu shine nagarta take fita daga jikinsa والذي خبص لا يخرج illa nakidan كذلك نفصل نصر nusarrifu alayati liqaumin yatafakkarun liqaumin yashkurun Allah ya ce nan muke tsara ayoyi daki daki ma waɗanda suke godiya ma Allah jama'a mun fahimta uwa ake nema uwa uwa ake nema mace in an zo aure ba fashion ake duba ba uwa ce ita ita din uwa ce za ta iya renon 'ya'yanka wata da ka iya aihuwan 'ya'ya biyu uku da ita ka kwanta ka mutu ka ta da su karka mutu ka bar 'ya'yanka a hannun matar da bayan ka mutu za ta je falo ta zauna ta kunna fim ɗin soyayya da kai da ita da 'ya'yanka suna kallo ya zan mace ce da ko baka nan za ta aje 'ya'yanta a falo tana karatun alkur'ani suna amsa in ta tashi iyamun laili ta tashe su su yi sallah in za ta yi azumi wadda zai iya ta tashe su su yi to sai suka yi tudun mun tsaye shi yasa idan ka ga yarinya fitsararriya fitsararriya ka fita harkar ta kawai ta yi hanyar ta kai hanyar ta ka ga yarinya ba ta da kunya za ta iya dress wadda take so ta fito cikin anguwa ka kama hanyar ka ta kama hanyar ta ka kama hanyar ka ta kama hanyar ta Allah ya ce wal abdu mu'minu bawa mu'mini khairun min mushrikin shine mafi alkhairi akan mushriki walau a a'jabakum ko da mushrikin ya kayatar da ku ulaika yad'una ila nar Allah ya ce irin waɗannan mushrikai da muka yi magana a kansu Allah ya ce suna kira ne zuwa ga wuta wallahu yad'u ila aljannati wal maghfirati bi iznihi Allah kuma na kira ne zuwa ga aljanna duk wa'azin da aka mana a Kur'ani duk wa'azin da ke cikin sunna kiranka ake zuwa ga aljanna wal bi iznihi Allah na kira ne zuwa ga gafara da izininsa ka zo a gafarta maka domin ka samu makoma nagartacciya a duniya da lahira wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allakum yatazakkarun haka Allah ke bayyanar da ayoyinsa daki-daki ga mutane la'allakum yatazakkarun Allah ce don mutane su wa'astu Allah ya samu cikin masu wa'astu wannan aya da Allah subhanahu wata'ala yayi doka akan auren mushrika ko ya yi doka a kan wa mushiriki wata aya a cikin suratul ma'ida malamai suka ce ta yi taksisin wannan an keɓance matan ahalul kitabi daga cikin wadda aka yi dokan aurensu a musulunci jama'a mun fahimta? ba yahudiya ko ba nasariya ita Allah ya halatta wa musulmai dubi da abin da ke cikin hikimomi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al kuma uhilla lakum at-tayyibat al-yawma kuma lakum at-tayyibat hmm. wa ta'amu alladhina utul ba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين الله مدوكتين سركيتي اليوم أهل لكم الطيبات الله يتي أيو معنا دقيو أهل لكم الطيبات an halatta muku dukkan dangin daɗa daɗaɗan ababen da za ku ci in ji Allah wadda ba a haramta su ba kuma ba za su cutar da ku ba wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum yanke yanken ahlul kitabi Allah ya ce halal ne gare ku wa ta'amukum hillul lakum kuma abincin ku halal ne gare su wal musanatu minal mu'minati da kuma kamammu katangaggu daga muminai mata su ma an halatta muku domin in da ka yi auren ma ko musulma ce Allah ce sai in kamimmiya ce musulman ma sai kamimmiya wal muhsanatu minal mu'minati da katangaggu kamammu na tsatsu minal mu'minati daga cikin mu'minai ma'ana daga cikin musulmai in da ka yi auren ba ka aure iri iska ba walmusanatu musanatu min allazina utul kitaba min qablikum da kuma kamammu katangaggu daga cikin waɗanda aka ba su littafi kafin ku ma'ana ahlul kitabi Allah ya ce su ma mun halatta muku to su din ma in da ka auren Allah ya ce kamin miya ba wai haka kawai kaga wata yar iska ka je ka auro ba yar iska ko musulma ce an ce ka aure ta idza ataytumuhunna ujurahunna matukar dai kun ba su sadakin su musinina ghaira musafihin kuna masu niyan aure tsakaninku da Allah ba zina kuke nufi ba wala takiri akdan ba kuma kun je neman ku yi boyfriends da su bane ba ikasan e, aya ko da ka san wai wai wannan wai wai friend din ta a to babu a musulunci a babu kai kai friend da mace a wannan iskanci ne kawai babu a musulunci eh shine ma'anan wala muttakibi akdan kuma ba kun je ku yi abokantaka da su bane ku yi kawance da su bane kuna fakewa da abokantaka kuna zina da su a musulunci ba wai fa har matan aure ma akwai wanda za ta ci wannan wai friend din ta kai yanzu wani zai zo ka ya ce maka shi friend din yarka ne a ƙarya ne ƙarya ne wannan ba musulunci bane ba musulunci bane ba musulunci bane ya fitar kanta kawai ya kanta, ya fitar kanta kawai ya kanta. jama'a mun fahimta to a cikin wannan aya an keɓance matan ahalul kitabi ya halatta a aure su ya halatta ba kuma wadda zai iya goge wannan hukunci ila yau ya halatta ya halatta kawai abinda malamai suke cewa ka faita taka tsantsan wajen auren tirkashi ka yi ka duba ka caje ka kula ya halatta ya halatta Allah ya samu dace to sai Allah ya ce ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن Fa'iza ta ɓarau na fa'adunna min Allah yiuxin bauta waɗanda nawa yiuxin kullum ta ɓarayin. Allah Sarki yace "wayes Ali naka Anil Mahidu?" Allah yace "Kuma ga sabanka suna maka tambaya game da jinin al'ada jinin haila." wa yas'alunaka anil mahidi ai yas'alunaka anil haidi Allah ce suna tambayin ka hukunci game da al'ada idan matan mu suna al'ada yayi zamu mu'amalance su Anas dan Malik yace daya daga cikin sabubban saukan wannan aya shine yadda musulmai suka ga yahudawa suke mugun walakanci wa matansu idan suna al'ada bara a zauna da su a cikin gida idan mace ta fara al'ada sai a fidda ita wajen gida a je a mata dan wani tanti ta zauna sai ran da ta gama al'adanta ba za ta sha ruwa da kofi wani ya ɗauki kofin ya yi amfani da shi ba ba za su yi mu'amala da su a cikin gida ba ba za su ci abinci da su ba to sahabbai sai suka zo suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. wa yas'alunaka anil mahid Allah ya ce ga sahabbai sun zo suna tambayar ka game da sha'anin al'ada jinin haila nan idan mun ɗauki mahid a matsayin masdari kenan kul Allah sai ya ce huwa adhan ka ce musu ai shi jinin al'ada kazanta ne yana dauke da cutarwa a cikinsa mutum ya kusanci matarsa lokacin tana jinin al'ada akwai cutuwa gare shi akwai cutuwa gare ta yan uwa muna fahimta Allah ya ce ka gaya musu qul huwa adhan kazanta ne cutuwa ne saduwa da mace a lokacin al'ada akwai cutuwa a cikinsa fa'atazilun nisa a filmahidi Allah ya ce ku ƙaurace wa mata a lokacin al'ada amma fa ba wa irin na yahudu ba fa'atazilun nisa a filmahid ku ƙaurace wa mata a lokacin da suke al'ada ma'ana ku ƙaurace wa saduwa da mata a lokacin da suke al'ada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ƙarƙashin fa'atazilun nisa'a filmahidi ya ce isna'u kulla shay'in illan nikah duk abin da za ku yi da matanku ku yi da su annabi ya ce banda dai saduwa saduwa a lokacin al'ada shine babu kyau in uwa mun fahimta Allah ya ce wala buhunna hatta ya ɗuhur kar ku kusance su kar ku ce za ku sadu da matanku lokacin da suke al'ada hatta ya tsohur Allah ya ce sai sun yi tsarki sai jinin al'ada ya yanke, sai jinin al'ada ya ɗauke a wata ƙira'a wala ta buhunna, hatta harna. kar ku kusance su a lokacin al'ada har sai al'ada ya ɗauke sun yi wankansu wannan shi shine abinda mafi rinjayen malamin musulunci suka tafi a kai cewa ba a saduwa da mace lokacin da al'adanta ya ɗauke dole sai ta yi wanka amma akwai daidaiku daga cikinsu irinsu ibn hazmin al'andalusi ya ce a ah, in ta yi tsarki kawai magana ya ƙari wannan shi ne ra'ayin malam muhammad nasiruddin al'albani suka ce tun da kawai allah ya ce idan ya ɗauke fa'iza ta harna idan sun yi tsarki ya ce in ta yi tsarki da ruwa ma ya yi amma dai magana mai ƙarfi shine sai ta yi wanka kafin ake kusantanta amma dai malamai sun yi sassauci suka ce idan aka samu rashin ruwa ya tsananta ta yadda gashi ta yi kwanaki shida ko bakwai tana al'ada gashi kuma babu ruwan da za ta yi wanka ga kuma mai gida a gefenta ce kawai to ta yi taimama kawai ba komi Allah ya ce za ta tsaharna to idan sun yi wanka fa'atuhunna min haisu a mara amarakumullahu to ku zakke musu ta inda Allah ya umarce ku ma'ana banda luwaɗi ku sadu da su ta al'aurarsu inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin lalle Allah yana son masu yawan tuba da komawa zuwa gare shi kuma wa yuhibbul mutatahhirin yana son masu tsarkaka masu son kauce ma duk abin da ya shafi najasa da kuma kazanta tare da su malam usaimin yace inna Allah yuhibbu tawabin tsarki irin na zuciya wa yuhibbul mutatahhirin tsarki irin na fili wadda akan iya gani to duka Allah yana son ya ga mutum na kiyaye dokoki na kauce ma kansa na jefa kansa a cikin abin da yake kazanta ne ko kuma cutarwa ne gare shi Allah ya samu dace to sai Allah ya ce nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu anna Allah maɗaukakin sarki ce ce ukun harthul lakum Allah ya ce yi matanku gonakinku ne fa'atu shi annashi'itum Allah ya ce ku zakke ma gonakinku wajen shukanku ta yadda kuke so in ji Allah ɗaya daga cikin sabubban saukan wannan aya anas dan malik ya hadisi ne al'imamu abu daud ya rawaito shi hadisi ne ingantacce lokacin da mutanen makka suka yi hijira zuwa madina to wani daga cikin sahabbai cikin muhajirun sai ya auri wata mata daga cikin matan madina to su kuma matan madina mutanen madina sun ta'asirantu da wata magana da ahalul kitabi suke gaya musu domin sun jima a cikinsu cewa duk wadda ya sadu da matarsa ta baya ko ya sadu da matarsa a wani style na saduwa to za a haifi ɗan mai harari garki to mutanen madina sai suka ta'asirantu da wannan to lokacin da mutanen maka suka yi hijira suka tafi madina sai ɗaya daga cikinsu sai ya auri wata ustaziya daga cikin mutanen madina to bayan an ɗaura aure an kai amarya ya zo zai sadu da ita sai ya nuna mata style da yake so sai ta ce a ah. ta ce malam ai haka ba zai yi ba kawai mu yi yadda ake yi na al'ada ya ce a ah. ya ce shi ga yadda za a yi magana fa yi girma ta ce to ni fa zan kai ƙara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da ta je gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ta gagara faɗan tambayanta sai ta gaya mu ummu salma ummu salma sai ta tambayi manzan Allah sai Allah ya saukar da wannan aya annabi ya ce a kira ta a karanta mata Nisa ukun, harsul lakum matanku gonakinku ne ma'ana wajen shukanku ne fa'atu harsakum itun. Allah ya ce ku zakke wa gonakinku ta yadda kuke so duk yadda ya maka iya abinda annabi ya ce kawai a sadu da ita ta farjinta kar a yi luwaɗi da ita sabon Allah ne amma in za a sadu da ita ta farjinta to ayar ta halatta kowane irin style da za a yi a sadu da ita a sadu da ita a haka Allah ya halatta yana daga cikin abubuwa da yawa da malamai suka tattauna game da abin da ya shafi saduwa wato takaituwa akan yanayi daya a wajen saduwa yana ɗaya daga cikin ababen da ke haifar da du'aful jinsi wa namiji ko matar ta dinga kosa mishi a kansa sannan caccanza yanayi irin na saduwa na ɗaya daga cikin abin da ke sa mace ta yi tasiri a zuciyar namiji ya ƙaunace ta kuma ya so ta kuma ya zam sha'awanta baya dishashewa a cikin zuciyarsa in ka duba karkashin wannan aya cikin tafsirin al'imam ibn kasir za ka ga riwayoyi kala-kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake fatawar kai tsaye muƙubilatun wa mudubiratun wa mustalkiyatun annabi ya ce duk yadda kake so ka juya matar ka sadu da ita ya halatta ka sadu da ita ka san wannan saduwa a yanayi ɗaya wani yana kallon hakan ma ustazanci haka ne ka san mutanen mu mana eh ka san wani fa malam yana ganin sa jallabiya ma ustazanci wani yana ganin talauci ma ustazanci a ah, ina to haka ne saboda haka Allah ya halatta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta duk yadda mutum ke so ya sadu da iyalinsa ya sadu da iyalinsa ya halatta kuma canza yanayi na saduwa yana daga cikin abin da ke ƙara ƙarfin soyayya a tsakanin ma'aurata san wani saduwan yadda ka san bala'i haƙiƙi bara a sadu ba sai dare ya yi. an kukkule kofa an kukkule windo an kashe wuta an shiga borgo a <laughs> ah, wannan sabon bai yi ba <laughs> eh, eh. to Allah ya ce ni sa'ukun har lakum haka ne malam sai kuma bayan an kashe wutan sai an shiga borgo <laughs> eh, ana saduwa ana ta zuba to Allah ya samu dace Allah ya ce nisa'ukum harsul lakum matanku gonakinku ne fa'atu harsakum an rashitun ku zakke ma gonakinku ta inda kuke so in ji Allah wa qaddimu an fuskun. Allah ya ce amma dai ku gabatar da ayyukan alkhairi makanku wa qaddimu an fuskun kar kuma a ce yanayin soyayya da rayuwa da matanku kuma ya shagaltar da ku gabarin ayyukan alkhairi wa qaddimu an fuskun ku gabatar da ayyukan alkhairi a game da rayuwarku wa qaddimu li anfusikum wadansu malamai suka ce kar ku manta da askar a lokacin saduwa wa qaddimu li anfusikum kar ku manta da duk abin da yake kyautatawa ne a lokacin saduwa wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu annakum mulaquhu ku sani za ku haɗu da Allah a ranar alkiyama wa bashiril mu'minin Allah ya ce kai albishir wa mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya samu dace arama mu kwana anan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 قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا All across ocean and